كلا إذا بلغت التراقي lamarin ba kamar yadda mashirkai suke tunani ba ne cewa idan sun mutu ba za a azabtar da su ba idan ran ɗayansu ya zo saman ƙirjinsa.